alhanifiyatu samha. wato addini wanda ke soyuwa zuwa ga ubangiji wato hanifiya abinda hanifiya ka furta daga ƙarya ta koma ga gaskiya Samha mai sauki kada ka azam kanka da wahala kun wanda ko wannan shi ne addini wanda Allah ya so kullum ba yawan addini addini ba kai yadda an ka so ka yi raka'a biyu da kyau yadda Allah ya ce ya kai ɗari حدثنا عبد السلام المطهر حدثنا قال حدثنا عمر عمر بن علي عن معني محمد البخاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر الدين تنسيني ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ba wanda ya tsananta addini face ya rigaye shi don kace ka ɗauka da yawa zai rigaye ka saboda haka yi da sauki fa sabbi ku ta ku yi yadda kuke iya ɗauka wa qaribu ku kufanta kamar yadda kuke ɗauka kada ku tsananta mu kanku wa ni sannan ku yi bishara kada ku tsananta mu mutane in ku bishara in kai ka amin ya isa وسئينوا بالقدوة والروحة أما كنوا نتعمكوا ولو كسر نشادي da safe tana tana cikin misali ta tashi daga bacci ta huta haka nan kuma da malaice babu wani aiki sai wannan in ka tsara da nafiloli da abin da yana da kyau wata kada ka tsananta mun san ko da yake in da ko wa sai in na duja da wani abu na abin nan eh, gudun dare wato kenan lokacin da ka a lokacin eh, abin asuba wato su fi muke muke su yi a wannan lokaci don ga babu wahala Ko babu to as-salatu min yin sallah yana daga cikin aikin imani wa qawli llahi ta'ala da magana ubangiji ma kana llahu bi du'a imanikum alla bi zanyina yana zartar da imanin ku wa kai yana to zartar da sallah ko to sallah imani ya ni salatu kum sallah ku inda baiti ko kuma inda abin nan haɗe ku na kadi domin wa wannan farkon mutumin ku a da mutumin hijira zuwa madina ba masa suke gudu da baiti maqdis suke gudu zuwa ga sallah sannan daga baya kuma an ka duk yadda su suka komo tun da suna dubin arewa suka komo suna dubin kudu a farkon da ke nan wasu za su tsora cewa to ƴan uwan waɗanda na mutu gabanin ajiya menene hukuncin su mun ka ce na kana Allah ya bi a imanakum Allah bai san yana tabbata da imanin ba wanda ya nuna ce sallah ma imani حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم النبي المدينه النبي هذا فرق يزور مدينه نزل على اجدادي يا فوق كاونا اجدادي من بكتن ساتنيسا من وجهه domin fatan eh, sa hakim ya yi aure da dare matan hashin daga madina ta muhammadu bin abdullahi in abdul in in hakim wato fatan daga can an ka aure ta to saboda aka wato da annabi ya tafi madina sai ya sauka gare shi au an eh, au kana akwadi ko ko abin eh, kawo kawo kawo من الأنصار ما أنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس وأن النبي فرقا يته مدينة يا صلى إنا بيد علي وأبو بيت المقدس ستة عشر شهرا متى قومك شدة أو سبعة عشر شهرا قوة قومك بقي وكان يوجبه أن يكون له أن أن تكون قبلته قبل البيت وأتينا غنيسة وريرة فاتر وأتوا حميد القبلة shine alƙibla ibrahim wanda yake ya yana ya koma zuwa dibin ka'aba domin ibrahim ka'aba yake dibi wa annahu sallallahu alaihi wasallam awwal salatin sallah kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam farkon sallah wanda ya fara yi wato zuwa ga baitul maqdis salatul asr wato wannan sai an ka tashi an ka juyar da alƙibla an koma zuwa ga ka'aba farkon sallar da an ka fara yi wadda an ka fara dubin ka'aba da ita sallar da asar ya salla ma abu wasu mutane sun kai salla tare da shi dan haraja rajulin sai wani fita min man salla ma abu ta daga tare da annabi kamar ala alim masjidin ya shuɗe wasu wasu wani mutane wasu masallaci wasu raki suna cikin rukuni sun yi suna abin nan fa qala sai yace yayi abin nan billah لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة وإنها جيدة بألا لا إله إلا تعالى الله جهة مكة بجهة بيتي بقبل fadaru daga nan cikin rukuni sai mu manya jiya sannan waɗanda abba bayar gare shi zai ka yi tafiya sun ka komo a dinnan sun ka ba zafi makadisu ba ya sanka hukunci alƙulla wannan ya nuna sahabbai ya ta Allah ya samu su tashin hankali tunda cikin magana guda sun ka sanya da zafi wannan وداروا كيف تجوا كما كما كما هم هم حال ركوعي قبل البيت جاء خاتم وكانت اليهود قد عجبهم وقالوا جاء في yana jijin baji makadisi wannan ya ba su sha'awa da duka ya ba yana sallah wajen baji makadisi wa ahli kitabi da mutanen littafi kenan nasara domin nasara su ma a alƙulla sannan daga baya bulu ko biyo daga alƙulla sun da zuwa sa بعد مثل انتي فلما ولاه مشابوكم قبل البيت لو كان دي اصلا فقط بقصة في جار ابن جهب بيت آه، آه، مكة كما صعبا انكروا ذلك فسن تربوه من كتب التربى بكيكما قال بحير فاي بحير يسي وعطوا حدثنا ابو اسحاق عن البرائي في حديث هذا انه مات على انه مات على ابنته من قبل ان ان تهول رجال wato wasu mutane sun mutu bisa ga wata alƙibla ta farko gabanin ajiyar da yake zuwa ga ka'aba mai kusuru wasu kuma an kashe su falam na dari ma na ƙol bisikirin to mun mu sani ba yaya ba a ce waɗanda bai don samu wannan falala ta juya zuwa ka'aba ba فأنزل الله تعالى فألا يكي ما كان الله ليضيع إيمانكم الله بيغنينا توبر سد إيمانكم أكي صلى إيمانكم إنه بخاري كي يتنى إيمانكم كن كم كتن باب حلم الإسلام المريض شاو مسلم في المسلمين ومن شاوة مسلم في المسلمين قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أنا أتعب al'adun yasar akhbarahu anna ana ibn al-khudri akhbarahu abu sa'id ibn al-khudri ya ba shi labari annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qul ya jama'a ban Allah na cewa idza aslama al-abdu fa sunna islamu in ba yan musulunta kuma ta musulunta sai ya يكفر الله عنه كل سيئة الله ذو كركر ومدكا موجن جنبي به فوق علمي جنبي كان زلفها ودك يا كسنكين تا وتيا ايكتاتا أصابت قراءة زلفها فوق زلفها فوق زلفها وكان بعد ذلك القصاص بايا هكذا وكأنه يوم مسلم تا ko da musulun da shi duk zunubin da ya baya an karkare to bayan haka nan sauki sa'ati in ka yi mijin aiki ka aikin kwarai a guje wannan da wannan saboda da aka yi in ka yi aikin kwarai guda za a yi ya shi goma in ka yi mijin aiki guda za a riƙe ba ba za a riƙe na ki ba to kada ka yarda ɗaya ɗaya ya riga ya goma goma ko mun da ko to shi ne kisa alhasa na ta ji aka da amsali a go ɗayan aiki guda za a rinkin ya shigo makasar kasan su ya sai ina wani rinkin ya na haka da ɗari da sai sabatin asali ukun wa sai ya ake musuli ha mugu aiki ko mugu aiki guda za a ba mutum illa an yi zan na ku ana sai bayan Allah ya gafarta a sai kun gani kuma aikin ƙwarai guda za a ba ka goma ko kuma har zuwa ɗari kai amma mugun aiki guda za a baka laifi guda za a baka kuma shi yana yi wa Allah ya gafarta kun da kun wanda Allah bai gafarta ba sai a ɗauko aikin kwarai a saura da mugu a ba a shafe masu to yi gudun kada ɗaya ɗin nan ya rijayi goma gori ko sai ɗari bakwai bakwai Allah ya tsare mu حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم ان ينكو يتوسط اسلامه مثل تنكا فكل حسنه يعملها قوه في قدام يكون بيتي كتاتا فتسب له بعشر أمثال إذا أرد إنساتا بقومة إن سكنت فيك إلى سبعين في هزوة أنا أبنى منك أبي بكر wa kullu sayyi'atin ko wani aiki amalu hawa da aikata ta kitab wa za a rubuta ta lahu gare shi bi mutu ya guda to saboda ka yi gudu kada tsawon tsayin da ya goma goma ina ni babu ahabbu dinin ila Allah adwamu adwamu wato addini wanda Allah ya fi so wanda kai rike kuma kadda wani a kai حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن لسان قال اخبرني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي اشك غريتا وعندها امراه وتقول انت اقوى تمشي النبي يقول انت عائشه او انت اقوى تمشي قال من هذه؟ النبي يقول واتيك ونن قال فلانه وتقول انت تذكر من صلاتها تنا أنبته يأكل تكون مسلى فقال له عليكم بما تطيقون فأتون أن أوريك بأدن لكي إياوا فهو أتكي يتمه wato كنان wato da annabi ya tambaye eh, wannan mace ya tambaye Aisha wannan mace da a tare da ku eh, wata eh, abin da Aisha take wanda ke wanda abin da take yi na aikin ibada tana kaza tana kaza tana kaza yake biyu ba wannan alaikum bi wasu ko dauki abin da an hore ku da abin da kuke yiwa wallahi la yamallu Allah ta tamallu wallahi Allah bai kosawa da ba ku lada ko kun kosa da ake da kuke yi in ka aiki kana ta yi kana ta ta koso kana yi hakan da ku ba da ko abin hakkun a ko wa kana ahabbu dini ilayhi ma dama alaihi sahibi mai soyuwa addini gare shi wanda yake mai shi ya da ya a kai wato kenan mai sauki shi kanka mun ji

wato kamar yadda yake san liman adda haƙƙi liman yana iya nada wanda ya gada ma yau liman shi adda wannan iko yana isa wa ne yi kama ba gani eh, kuma a faɗin na yi da farne ba abin ba komi babu rasu da imani wani kasani karuwar imani da rage shi imani yana karuwa yana ragewa wa qaulin la ta'ala da magana Allah da yake wajidna hum bi huda mun kara musu shiruwa wato kenan ya shiruwa imani ce yayin zabin da gina amanu imani kuma Allah na kara ba waɗanda sun kai imani imani a ce kana kara ilimi kana kara aiki da shi kana kara imani ya kala kuma Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini a sai ce mun yana yi imani ne sai har akai a ce ya cika gargadan cikar addinin ka cikar addinin ka fa idza taraka shay'an in ya bar wani abu min al-kamal wato an ka sai bai cika ba fa huwa na cikin ya zanna ka sai kenan kun da kun to haddathana muslimun ibrahim قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة أنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه يوم شعيرة من خير wanda ya faɗi kalma la ilaha illallah amma cikin zuciyarsu ما ma'auni ta guda ما alkhairi zai fito daga wuta ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وهم من خير وان يكون ya faɗi kalmar la ilaha illallah cikin zuciya ce akwai abin ma'aunin ƙwaya ta alkama ta alheri wato zai fita daga wuta wa ya farji min annar man qala la illallah wa fi qalbihi min ita ce dabba zama karama tsawon wanda ya zama karami in ka kana da shi cikin zuciya na alheri wato ka faɗi wannan kalma za ka abin za ka fita qala eh, abu abdullahi kala aban حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما مقاعد من خير أنت من إيمان مكان من خير كل من أشيك من da mutum ya faɗa babu imani da fita. kamar yadda yake cikin a ashifa annabi ya ce a bari in hidda waɗanda sun kawai ila ila ilaha illallah kawai sai a wannan ba baka ba sai ka aikata sai wani mm. in to abin nan asalin hudu ah, babu takarda babu hudu rubutatta ba za su yi tsalli ƙwarai ba ka gane babu ko tadawu siyamu ramadana min iman wato nafila wato cikin ramadan wato sallar alkayi ko kuma nafilolin da mutum ke yi cikin ramadan wato yana cikin imani حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي من قام رمضان وان ده تسكين رمضان إيمانا واتصابا دن إيماني وتياير ده الله يأي أمرني ده حسنا واتصابا كما دن نعم الله دا غفر الله ما تقدم من ذنبه أن غافر سامع أدن دي جباس نزل مبان فدك ودن أدن من كانان أن ياتي مسلسل كن فان قوم أشيكي أن وتصلت تراوي ba bid'a bace kun nan da kun da su na ne eh? waɗannan nafiloli da ake sha in kayi ka samu ladan annabi kaza kokarin ake a ɗauke ka daga mutuncin gaba ɗaya wanda ya daidaita kansa da wani annabi to ya fita daga musulunci kun nan da kun to babu sanya ramadan na iki saban min al-iman mutum ya azumin ramadan wato dan neman lada daga ubangiji ba dan riya komi ba shi ma imani ne tambayar kuma kana kawai wannan abin nan um, ya yi mutum abin da jawo hankalin sa mabiyan an ce in kayi na fi dole mun kayi ubanka kana yarda <laughs> حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد انا ابي سلمى انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا من بي اذن رمضان دون ايماني سوى daga الله ني كما يا yi don neman lada daga ubangiji gafir lahu ma taqaddama min rabbi an gafarta mai abin da ya gabata na zunubinsa kun hanga ko babun addini yusurun sannan wannan babi addini mai sauki ne kada ka tsananta ma kanka gare shi ba yawan sallah bane ba yawan azumi bane bin umarni ne kun hanga ko wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama wato da maganar annabi ahabbu dini ila Allah al-hanifiyyu samha wato addini wanda yake ruwa zuwa ga ubangiji wato hanifiya abinda hanifiya ka ta ga ƙarya ka koma ga gaskiya sanha mai sauƙi kada ka azama kanka da wahala kun hanga ko wannan shi ne addini wanda Allah ya so kullum ba yawan addini addini ba ka yi yadda an kace Kai raka a raka biyu da kyau yadda Allah ya ce ya kai ɗari حدثنا عبد السلام المطهر حدثنا قال حدثنا عمر عمر بن علي عن عن معلم محمد نعم. آه، الجفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري نعم. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر الدين توكيل نعم. ولن يشاد الدين احد الا غلبه ba wanda ya tsananta addini ba sai ya rijaye shi in ka ce ka ɗauka da yawa zai rijaye ka saboda ka yi da sauki ka sabbi ku sai da ta ku yi yadda kuke iya ɗauka wa qaribu ku kusanta kamar yadda kuke ɗauka kada ku tsananta ma kanku wa abshiru sannan ku yi bishara kada ka tsananta ma mutane yi musu bishara in kai kaza eh, eh, a ya isa وسئينوا بالقدوة والروحة أما كنا نتمكوا da kusan nishadi da safe kana cikin nishadi ka daga bacci ka huta kuma da maraice babu wani aiki to wannan ka kara da nafiloli abin yana da kyau wato kada ka tsananta maka ko kun manta ko da sai in mun duja da wani abu na abin nan dugun dare wato kenan lokacin da ka falka lokacin abin na asuba wato ku ne ne ko ku yi a wannan lokaci kun ga babu wahala to babu ko as-salatu min al-iman yin sallah yana daga cikin aikin imani وقول الله تعالى da magana ubangiji wa ma kana Allah bi bi a imanakum Allah bai zan yana tozartar da imanin ku ba yana tozartar da sallar ku ake sallah imanin ce yani salatukum sallatu inda albayti ko kuma inda abin da mahaubatin maqdisi domin wato wannan a farkon musulunci da musulmi sun kai hijira zuwa Madina ba makka suke dubi ba baitul maqdis suke dubi zuwa ga sallah sannan daga baya kuma an ka juyar yadda su suka komo sun da suna dibin arewa suka komo suna bibin kudu to haka kun ga kenan wasu za su tsora kiya to ɗan uwan waɗanda na mutu gaba ne a ajiya menene hukuncin su an ka ce ma kana Allah zai bi a imanakum Allah bai zan yana tubar da imanin su ba wajen ya nuna ce sallah ma imani ce ina ne حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه فالنبي اعظم فرقا يزور مدينه نزل على اجداد يا فوق كاونا غابنا بكان كاكانينسا وجن اوا domin kakansa hakim ya yi aure da dare su mata hakim daga madina ta محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ابن هاشم wato kakan daga can an ka aure ta saboda hmm. saboda haka wato da annabi ya tafi madina sai ya sauka gare shi Eh, au ƙara a kawali ko ko abin nan kawo eh, kawo radin sa min al ansar daga na ansar wa annahu salla qibla baitul maqdis wa fa annabi harkon da ya tafi madina ya yi salla yana dibin arewa zuwa baitul maqdis sitta ta akara saharan wata goma sha shidda au ta ta akara saharan ko wata goma sha bakwai wa kana yujibuhu an yakuna lahu an an takuna qiblatuhu kibalin baiti wato yana ganin shawar yana fatar wato a mai da alƙibla shi irin alƙibla ibrahim wanda yake ya koma zuwa dibin ka'aba domin ibrahim ka'aba yake dibi wa annahu sallallahu alaihi wasallam awwal salatin salla kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam farkon sallah wanda ya fara yi wato zuwa ga baitul maqdis salatul asr wato ran nan sai an ka tashi an ka biyar da alƙibla an koma zuwa ga ka'aba farkon sallar da an ka fara yi wadda an fara dubin Ka'aba da ita sallar la'asar wa salla ma'ahu qawmi wasu mutane sun kai sallah tare da shi fa kharaja rajulun sai wani yake ta annan man salla ma'ahu ta daga cikin waɗanda sallah tare da annabi kamar ala ahli masjid ya tude wasu wasu wani mutane wasu masallaci wa hum raki'un suna cikin rukuni sun yi rukuni suna adina sallah fa qala sai yace yayi adina ashhadu billah لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة wata ina shaida da Allah na yi sallah tare da manzon Allah jihar Makka ba jihar Baitul ba fadaru daga nan cikin rukuni sai liman ya juya sannan waɗanda abba ya gare shi da sun kawo tafiya ba sun ka komo a cikin sun ka ba wasu magadi su baya sun kawo kanci da. wannan ya nuna sahabbai wato Allah ya sa musu hankali daga cikin magana guda sun ka sani da za su yi fadaru sai suka gewaya kama kama eh, kama eh, cikin wannan halin rukuni su balal bai su jihar وكانت اليهود قد أعجبهم وأعطهم جاء في يهودا ولو تكد النبي ينتهون ينا ديد بيت المقدس وأن يا بات شاوى إذ كان يصلي قبل بيت المقدس يا بين صلى وزن بيت المقدس ودك إتشال الكلة وأهل الكتاب دارمت أن الكتاب كمان نصارى domin nasara su ma ba su maka ta alƙiblar su sannan daga baya Yunus ya juyar da su daga alƙibla ya kuma kowa ta rana bayan musulunci kalan ma walla wasa ko kalal bai lokacin da ya karkatar da fuska ci jihar abin nan jihar makka ke na sahaba an karu da alkahashin kai musu sun kashe da karabbatin kuma قال بخير سيد بخير يكفي حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات انه مات على القبله ومن قبل ان تهول رجال wato wasu mutane sun mutu bisa hmm. ga wata an kibla ta farko gabanin ajiyar da yake zuwa ga Ka'aba hmm. wa qutilu wasu kuma an kace su hmm. falam nadar ma na qul bi fihim to mun da mutane da da za mu ce waɗanda bai su samu wannan falala ta zuwa Ka'aba ba فأنزل الله تعالى فأن فألا يكي ما كان الله ليضيع إيمانكم ألا بيظن ما تغفر بإيمانكم أكي صلى إيمانكم فيما تفعل كي تغنينا ونسكين ذلك كتاب باب حلم حلم الاسلام المريض وكان بعد ذلك القصاص بايعنا كمان يا بإن كنا مسلمتا وبمسلمتا شيء جزء من ده أن كريم to bayan haka nan sai kisasi in ka yi mugun aiki ka aikin kwarai a da wannan da wannan eh, saboda za ka wata eh, in ka yi aikin kwarai guda za a rin in ya fi girma in ka yi mugun aiki guda za a rin ba ba za a rin in ya fi ba to kada ka yarda ɗaya ɗaya wurin da goma goma

amma mugun aiki guda za a baka laifi guda za a baka kuma shi yana wa Allah ya gafarta kuma da ko wanda Allah bai gafarta ba sai a dauko aikin kware a kaura da mugu a ba a shafe ma shi to yi gudun kada ɗaya ɗaya din nan ya jayi goma goma goma ko ko yi rasa Allah ya حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ان حمام انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم ان قيامك يستوكت اسلامه مسلم كنفا فكل حسنه يعمل اقوى ايتي جدام كيان بيتي اي كتاتا تكتب له بعشر امثال اذا اردت ايتاتا دوما ايتاتا كثيرا لا فرق ما تجيش هذا انا ادنى منك طريقه وكل سيئه كيان يجي ايتي عمل ايتي كتاب وما اردت lahu gare shi miki na guda saboda ka gudu kada ɗaya ɗaya ya riga goma goma babun haɗu duhun ilal lahi a duwamu zuwa wato a wanda Allah a jesu wanda kakar rike kuma kadda wani a kai haddasa na muhammadu ne musamman haddasa na ya haya an yi samun kada a habara ne abu an aisha an nan na biya sallallahu alaihi sallama da kala alaha an na biya shiga da reka wa inda hamra a kuma wata wurin ta akwai wata masu an na biya ta yi miki aisha a wurin ta akwai wata masu قال من هذه sai annabi yace wato ce wannan qala fulana wato wanke ce tazkuru min salati tana an dafa da yakin da take yi musalla fa qala lahu alaikum bima tudun in an hore ku da abin da kuke iyawa قال وأتي ما يقول ما يسير واتو wannan mace ya tambayi Aisha wannan mace da aka tare da ke wata abin da Aisha take wanke ke ba abin da take yi na aikin ibada tana kaza tana kaza tana kaza yake da wannan alaikum bi wasu ko abin da an hore da abin da kuke iyawa ko wallahi la yamallu Allah wa ta tamallu wallahi Allah bai kosawa da ba ku da da sai kosa da aikin da kuke yi in ka dauki aiki kada ta yi kada ta ta koso kana yi haka da ji za ka da ko amini وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صالح من يسوي الدين جريسي من يكون هشيا أو كياد وما أتوا تسمين يسوي هي تسوي من ذا سنك وعند سنك ban ji ba wannan ya tashi akwai inda an kace wanda ya kiran sallah shi adda haƙƙin yin iqama amma duk da haka dai fa kamar yadda yake san liman adda haƙƙi liman yana iya nada wanda ya gada ma ya liman shi adda wannan ko yana iya cewa mai yi iqama ka ni ehm, kuma a farkon yayi da kai ne ba abin nan ba komai babu rasu da imani wani kafani ƙaruwar imani da rage shi imani yana ƙaruwa yana ragewa wa qaulin la ta'ala da magana Allah da yake wa zidnahum huda mun ƙara muku shiriwa a fakkenan ya nuna shiriwa imani ce wa da ladina amanu imani kuma Allah na ƙara da waɗanda sun kai imani imani a sai kana ƙara ilimi kana ƙara aiki da shi kana ƙara imani wa qala kuma Allah yake al yawma akmaltu lakum dinakum yawma tuka muku addininku a ce kenan yana yiwa imani ya sai ya har a ce yau ya cika gargadon cikar addinin ka misali da taraka sai mutum ya bar wani abu min al-kamal ya ba an kace bai cika ba fa huwa na cikin nabin da ka take kenan in hin da kan to haddathana muslim bin ibrahim قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة أنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ينبي فد كلمة لا إله إلا الله أما تكون زيت يشي أقول ما أوني شعير بدا ما على تيري زي سبب بوتا ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه يوم ذرة من خير ينبي ya faɗi kalmar la ilaha illallah cikin zuciyarsa akwai abin nan ma'aunin ƙwaya ta alkama ta alkhairi wato zai fita daga wuta wa ya kharju min an-nar man qala la ilaha illa allah fi qalbihi wazn dharratin min khairin az-zarra ita ce babba wadda ta fi zama karama tsawon wanda ya zama karami don ka kana da shi cikin zuciya na alheri za ka faɗi wannan kalma za ka abin za ka fita qala qala abu abdullahi min qala aban حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما نفعت من خير أنت من إيمان مكان من خير كم من دخل أتيت من دابتنا أباب إيمان بيتا kamar yadda yake cikin asifa annabi yake a bari in hidda waɗanda sun kawo la ila illallah kawai sai a wannan ba baka ba sai ta aikata ko wani سليمان حدثنا الحسن بن صداع سمع جعفر بن عون حدث يجيكم ياتي حدثنا ابو الامير اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود ولم يسلم يهودا وقال له يا امير المؤمنين يا سلك المسلمين ayatin fi kitabikum aya guda ta cikin littafin ku qur'ani hmm. ta qara'una kuna karatunta hmm. law alaina ma ashar al yahud wannan aya da akan mu mutane yahudawa ta shiga ta sauka لاتخذنا ذلك اليوم idan hmm. da mun nan wannan yini ya zan idi wanda muke yin tariya mu yi mu yi ciki قال أي آية فعمر بن الخطاب يتنبه وش آياتي قال سيسي بوجود يسي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما آية دامو أنت أن تتوكم إتا دامون أوكي النورا نورا نكي لا تجمع نرسا يوم أتكا مكو da aka nan sai Allah ya ce na cika muku ni'ima ta wa raditu lakum al-islam dina Na yarda muku musulunci shi dai a addini gare ku wato a kamala kamar gida ne an gama an yi rufi an yi komi ya a tamma ba su ta shafe ba su sami shafe an sa ba a cikin ya rage shi ne da kai Sau wannan aya wata kenan ita ce karshen addini da mun yahuda an ka saukar ma ita da mun ɗauki wannan rana rana idi fara umar sai umar bin khattab yace kada arafuna zalika yau mun san wannan yuri ai ولا مكان من سمي الذي نزل فيه بسوسة وكذب في الذي نزل فيه بسوسة وكذب الذي نزل فيه على النبي بسوسة وكذب عن النبي ومن سمي وهو قائم بعرفة تعسى وكينا يتعيد عرفة يوم جمعة لعنى الجمعة هذا لعنى الجمعة ايد جريني لعنى عرفة ايدي ولعنى عرفة ايدي هو هو يقول يقول يقول يقول يقول ne da kwanunta da kawai babu ko azzaka fi yadda zakka yana cikin musulunci rashin yadda zakka yana cikin abin nan munafiki wa qawlihi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم wato faɗa Allah wa ma umuri ba amarci waɗanda sun ka ƙidin annabi ba ba umarce su da komi ba illa liya budullah wato su bauta Allah ya da su mu lahu yasa masu tsarkace addini da laifi shi sai ba da kowa ba kuna fa masu tsarkaka daga ƙarya zuwa ga gaskiya kuma masu da sauki ya yi ne salatu su tsaye da sallah ya yi su zakka su ba da zakka wannan ya nuna nan zakka ta da cikin imani wa zalika dinul qayyima yin haka nan shi ne addinin jama'a wadda akan hanya da kyau kun fahimta kun mm. to na isma'il قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله واتوري من ذا الله يرضى من ذا الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد في مثل من نجد في مثل من نجد sa'irar ra'ati wanda yake kai wace watsi wato babu kitso ba da gyara ba yamma da wani sauti ana jin sun abin nan rubuwar sautin sa wala kafu ba a mahimta ma ya kula bin zai wato ya nuna yana nesa kenan da buga shi ta kaurawa har ba ma abin da ke faɗa ba hatta da na haye kusa sai da ko ya fa'alu al islam sai ga na tambayar musulunci yana tambayar annabi ne musulunci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa خمس صلوات في اليوم صلى بير cikin yini wanda da cikin yini da dare za ka salla biyar fa qala hal alayya ghayruha to in ma waɗannan biyar akwai wasu akai na qala la annabi yace a illa an illa an tsawo akwai in ta yi ka tsawo ta ƙara nafila qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya murabana da ajin ramadan قال هل علي غيره أكو وني أكي نابا ينشي قال لا إلا أن تتوى باب سيد إن سعيت الأول إن سعيت سينا إلى الأجل قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن الذي أنبتا مسا أزكا بيسي أكو زكا قال هل علي غيرها يكي بايانا من نهد زكا أكو وني أبو كينا قال لا إلا أن تطلع بعض سبع تاوي كتب العدلة قال صدقة كيمان قال فأربر الرجل سيد مسلم يبعد ويقول يقول هنا سوى والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ثم قال وضم رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق in ya yi abin nan ya yi babban rabo har in ya yi gaskiya kun ga ta mm, ba zai tsara ba ba zai rage ba amma da yake to in abin da ya faɗa gaskiya ne ya ba babban rabo kun san ko to babu ittibayin janaiz min al min al iman bin janaza zuwa ga kaburi karata fa yana cikin imani حدثنا احمد بن عبد الله ما عدل المهدي فيكم قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره عن الحسن بن محمد بن كنت بان العباد بن ابي هريره محمد بن حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man ittaba janazatan wanda yabi janazan musulmi janazan musulmi imanan wa sabon don imani Allah ya yi umarni da arafa nan wasu zuwa kalminsa wa sabon kuma yayi yallaka shi dan neman lada ba don a komo a yi addu'a a ba ta sadaka ba wa kana ma'ahu hatta yi salla alaihi ya zauna tare da gawan na ha'ai mai sanda zai yi min damna kuma a ƙare daga turbuɗe ta fa innahu yarji'u min al'azab zai komo abin nan fa'in nahu yarji ko min ma da zai koma da lada da tsira ɗaya da yanki biyu sun da tsira da mutum urdu ko wani yanki kamar urdu wannan wanda ya salla da janaza kawai ثم رجع sannan ya komo قبل أن تدفن جبانا أتي بقية تجيه الشمس فإنه يرجو بجراد ذات يوم ذلك ta ba su sunanin al-mu'azzin ba ta kuma ba mu'azzin ya ce haka wa ta hadisi ne ke qala hadathana awfun an muhammad an abi hurayra an nabi sallallahu alaihi wasallam ma hawu kuma wannan ne to ba ba khawfin mu'min ma an yubada amali wa la yashkur mu'min an qara kullun cikin tsoro yake wato tsoron mumini da aikin sa an yi haba da amalu kada aikin sa ya baci ya zo na yashuru bai sani ba na kun san wato kafirci yana zo mutum inda bai sani ba saboda ta wato abin da an muminin kwarai wanda ka kullum yana cikin tsoro kun san ka sai in kun ga mutum na jami ya ne ne to ba kowa bane وقال وقال ابراهيم الثاني ma araltu qawli ala amali ban jitta magana ta ga aiki na ba illa fasitu wa sai na ji tsoron an akuna mukazzaban idan mukazzaban idan wanda ake karyatawa domin kada in faɗa shi ban ba haka da ke aikatawa ba Allah ya ce ƙarya kake yi wa qala ibn abi mulaika sanni a zai mu rasa yake a bar na ashabin nabi sallallahu samu talatin daga sabon annabi kullum ya kafin kowane yana tsoron munafiki kowane yana tsoron a ce masu munafiki ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل فكنت بعمل دعوة يتيرا بإيمان تكفي كما إيمان جبريل وميكائيل sai wani tsoro suke yi Allah ya sa in lafiya kun fahimta ko wannan shi ne alama imanin kwarai wa yuzkar an hasan kuma an rawaito daga hasan Na kafa hu illa mu'min ba mai tsoron ya shiga cikin kafirci ba ke mu'min wala aminahu illa munafiq duk wanda ya ce ni wane ne ya amince ni wane ne ya amince shi wani mu'min ne da munafiki ne wa ma yuhdar min al-islam kun alal nifaqi wadan wal isyan min gairi tawbatin kuma wato ba a abin nan ba a tsoron dogewa ga zunubi alal nifaqi ta ga munafiki wal isyan da zunubi min gairi tawbatin ba su ba da kuma ba تهدر من الإصرار على النفاق والإصرار من غير توبة من هذا الشيء wato abin da ake tsoron da kira wato ba a tsoron dogewa a kan abin da na kuma da ya ne mun zai tabbatin ba da su ba ba mu hmm. kaulin Allah ta'ala wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamu hmm. wato a ce in mutum ne zunubi ya tuba hmm. ba a cewa ya israri abin da ya israri shine wato mutum ya yi zunubi kuma yana jin daɗin zunubin nan ya ci gaba wannan ja ikirari wanda ake tsoro kun san da kai haddathana muhammad ibn ar'ara qala haddathana shayba an zubayr qala sa'altu aba aba an murji'a wa ta murji'a wa ta ce daga cikin wasu nau'in malamai wanda yake suna cewa wato abin nan Allah bai sa mutane wuta wato bare su abin nan komi mutum ya yi za a sashi aljanna in dai musulmi ne. ba فقال حدثني قال الفرقة الملقبة بالمرجعة أنا أبي مرجعة لبته بها لأنهم يرجعون العمل وفيسمع في تبتد أيتي يقال أرجعت الأمر إذا أخرته أو لأنهم ينتظرون الرجاء كما فاتر أبو منزول حيث يقولون لا يدور مع الإيمان معصية don dai kana da imani ko ka yi nabi ba komi kama la fa ma ma'arfin da ba ko kamar yadda ya ko ni aikin ba don ya ko sabirci da amfani shi ake kira murji'a قال حدثني عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد المسلم فسوق وقتاله كفر زاج المسلمين فاسقين كما ياج المسلمين فاسقين in ban ka san wato a sai kenan in da yake akan gaskiya kana yakin sa don gaskiyar nan ya san kafirci zagin sa ba da abin nan ba da ba da gaskiya ba shi a abin nan shi a kafirci eh. wannan ba murji'a murji a wannan hukuma abin nan wata jama'a cikin malamai na ƙarfin karkace da tarihi yawa amma yanzu na fi ba wannan babu komi yanzu in yana ba da labari mutum Allah ya fi yadda ka gane sai dai in mutum ya faɗi haka nan gaba ga ko alƙalin sai a yi lalata mamu أخبرنا بحيبة أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبركم يخبر بدولة قبل الله النبي يعطي don ya ba labari ya ba da labari da sahabbai na cewa yau gaban lailatul qadr ne haka la hara jilal sai wasu mutane su sun karɓo da gaji juna mun mutum da cikin mutum ya wuto sai yake suna gaje da abu fa qala inni kharajtu li ukhbirakum bil ladhi qad na fito dai in ba ku labari da ladhi qad wa innahu talaha fulan wa fulan amma wa na da wani sun dora da gaji juna su tarifi a wannan ilimi an ka dauke sun da faɗa muku da damar sa kun ga sun yi na ɓanna ana tsammanin ta zan alheri domin an ɓoye ta da musanta ba saboda kautar mai ta ƙoƙari ta in ba ta san rana ka ba ne ta kautar ka wa a ba an nufi na sauran don haka annabi ya ce su ne wannan ya zan alheri gare su a sauran da su ya yi tanni su ha ku ne ne ta kusa da wani tuka da nishin sabi'i da tuzi da na hamsi da bakwai da tara da da biyar wa ta ke nan wa ta ga abin da mariki cewa na karshe ne na abin na Yeah. dai kamin ya kwanta ana son ya yi alwala ya da ita in safiya ta yi wata wani ta da ta lokacin da sallah ta kun gane to yaya hukunci idan an rike addu'a to wannan bai ta ga malikiya ba eh, in mutum ya yi nema masa gafara da laifi ko kuma in an karanta qur'ani gwargwadon inna nan za a yi tatsar nage kamar misalin minti biyar babu laifi domin ya taho ga hadisi ana yi amma a taru wannan ya addu'a wannan ya addu'a ana cewa amin bai taho ba wannan bid'a ne wannan mutum ya ajiye mata ba tare da an ɗaura musu aure ba ya yaran nan nasu da suke tare ba ba ƴaƴan sai bane ƴaƴan zina ne Allah tsare mu sai dai in ba musulmi ba ne in yan musulunta ‘ya'yansa ne domin kafiri bai zina in ya musulunta ‘ya'yansa ne kamar na aure ko ba laifi ba ne kafircin ya rufe a mutum ya fitar da shi a asibiti a masa fiɗa wato operation to lokacin da ya farfado zai yi wa sallolin da ta wuce a lokacin duk sallar da ba ya da hankali har ta wuce shi ba zai yi ta ba amma wadda ya farfado to wannan zai yi ta gwargwadon yadda yake iyawa duka hmm? ma ba ce sake sallah ba azumin an kasu ya sake kawai cikin shekarun da yake na hauka amma salloli ba zai sace ba haka nan wanda yake sufa ta same shi eh, ko fade da sani ba har lokaci ya wuce ba zai rama ba rawo ne ya satan kaya sai ya cire kayan ya bar akwati a daji kuma sai ya damu eh, sai ya damu da rana da halitta in ɗauka nuna musu da ya za a kwatin kawai a can daji to in ya zama ita bai yi shi ta neman ta yana halatta ka ɗauka. amma in kana gudun a ganka da akwatin na a ce ka yi fata kyawu ka wuce domin kada kudin da ake ba mai roƙa a wurin suna in mutum bai ba da su ba sai ka biyo roƙa suna siya ba za mu tafi ba sai an ba mu wannan kudin yana da cikin shari'a to abin da aka ce gaba roƙa Wata idan mutum ne ma roƙo ka ɗaiɗi ƙasa ka jefa musu da fuska to abin da aka sani idan mutum ya samu jariri an kai rana ta bakwai a waya jaririn aski suman nan a ɗauka a auna da zinariya ko azurfa gwargwadon nauyinta a yi sadaka abin nan wanzami a biya shi kuɗin aski tsada aikinsa wannan ma'aurin zinariya ko azurfa a yi sadaka da shi wannan shi a shari'a hmm? bai ciki fakiri ne ana bashi eh, ya shi eh? wato shi ban jaririn ne sai a matan shi addu'a ne to wannan kuɗi to wannan in babu wani tawo in babu wani abin nan babu wani sakalinji babu laifi ni ne nake neman wata yarinya budurwa da aure ina mata kyautar kamar naira daya daya har zuwa biyar biyar sai da gaba muka fata da ita na naira zuwa gare ta don ah, don neman aure kuma duka abin da na mata ya kai kamar naira ashirin ya halatta a ce ta biya ni kuɗi na so ya halatta su kuma ya halatta su hana ni ka ce to wannan kyauta in ka ce don aure ne kana iya koma a biya ka amma in kyauta ɗai ce haka neman soyayya babu wani abu hmm. a ko ba shi ya ce ba ya so hmm. ya ce mutane in ya ce don aure ne muke bayarwa in ba ba shi bane ya koma ya karba amma in kawai bara ɗaya ne yake yi yana nuna so a soyayya wajen abin nan daga baya bari to ba a ci abin nan hmm. hmm? hmm. kamar askin kamar da zinari a kuma bai shi ne kaddara wadda ake hada kawo kudin malamai sun kafa su ba mutum ne da girmansa sai ya nemi mutum koya masa addini ni ina kokarin amma ta gani yaya ne ne zo don koya masa addini ne ina kokarin ina kokarin na ɗaya ma ya kasa gane to ya zan kawai yi ta koya masa haka nan wata kullun hanya mafi sauki ta koya ma mutane addini kai musu magana da baki ba ka ɗauko littafi kana fassara suna domin ana fassara littafi ana ba kowa ke iya ganewa ba saboda haka wata koya mutum magana kamar yadda kake masa tahira haka nan za a koya masa addini in Allah sa ya gane ta alhamdulillah kuma in bai gane ba kai ka ta kokari shi kuma yana shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha hmm. na ta ina so ta dawo da halin zama zan mayar da ita ko sai an sake daura aure idan ka kare idda sai an sake daura aure amma in bata kare idda ba in kace ka mayar shi kenan ta koma ba sai an sake daura aure ba idan haddi ne kuma a shaidar na hukunci mutumin da ke bin addini biyu ya kira kirista kuma ya yi musulmi da ko guda <laughs> <laughs> mutum ne ya ce Allah yana yin abu Allah yana yin abu mai dalili da murar dalili ko gaskiya ne to ba mu cewa haka nan sai dai da wanda muka gane dalilin sai da wanda bamu gane ba hmm, komi dai za mu jingina shi ga Allah wanda muka gane hikimar shi da wanda bamu gane ba khalaqakum ma ta'malun shi ya halitta ku da abin da kuke aikatawa to da ne bayani akwai watanni hudu daban da ba a yaki a cikin su to idan abokan yaki suka zo ya za mu da su wannan farkon musulunci ne ko ko abin nan gabanin musulunci mun ha arba'atun to mun yan kalka eh, samawati wal ard wato abin nan rajab da shawwal zulqa'da zulhajji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh su'al jibril ko yana da cikin kitabul imani a ah, mun abin da imani daga aminin mu ya amince wato ya sani abin haka yake zuciya su tayarsa ne kun san da ko ya sani zuciya su tayarsa ko wani ya ce a a ba abin in mutum da ya sani zuciya su tayarsa ba ya ban imani da wani سؤال جبريل آه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وقال جبريل يا كثيرا من وقال ميشايا خليفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكين صحبانسا يتنبيشي أبنا يتنبيشي من الإيمان من الإسلام من الإنسان ورم عبود وعسر ثم يتنبيشي إلم الساعة ويتقاع تاشم قيامة كثيرة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم على في بيان ده النبي ومتى ثم قال ثم جاء جبريل عليه السلام ثم قال سمع النبي جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم جبريل يا فهو ما سند سوء الدين يبقى كان ان ابو جوا خد جباع ادو اشياء الدين ذلك كله دين ومن بس الدين وما بين وما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما دا ابن da بين abu عبد قيس وتوف su ne abin nan mutane waɗanda zaɓaɓɓun mutane da ake zaba a aika don su kai wani labari ko su ɗauko wani labari don ga wata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama mutane suka shiga suna shiga cikin musulunci ko wani gari ko ko wata kabila sai su aika da mutanen su sai su biyo musu su fito su ba su labari wato jawabin da annabi ya yi wa wannan wannan manzanni da filai na kabila da ake kuma abin kai yin al'imani ya bayyana musu abin da imani wa qawlihi ta'ala sannan da magana Allah ومن يرتد غير الاسلام غير الاسلام دينا فلن يقبل منه دوا بان ابن بابا مسلم في جوزاء الدين جريشي فلن يقبل منه هر ابدا بابا اكرر النصبا فهم تقول فقال حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التيمي انا ابي زراعه انا ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya zan wata rana barizan yawban linnasi yana bayyane cikin mutane